ana samun rahotanni da dama wadda wani lokaci kuma tara hankali ne ma jama'a wadda ke nuna cewa waɗannan yayan ƙungiyar boko haram na dimfara cikin garin maiduguri amma zahirin gaskiya shi ne babu wani abu makamancin haka a duk cewa suka yi na a bayan garuruwa ko kuma musamman kuma ƙananan hukumomi da sukan kai irin wannan hare-hare su yi mamaye amma batun cikin maiduguri gaskiya babu irin wannan barazana da ake samu a waɗannan ƙauyuka ko kuma wasu ƙananan hukumomi A jiya Asabar ka bamu eh. rahoton cewa sojojin Najeriya sun hallaka 'yan wannan ƙungiya fiye da tamanin. Me ake ciki yanzu haka kuma me ya biyo bayan wannan nasara da sojojin Najeriya suka samu? Gaskiya haka ne saboda wasu ƙididdiga ma da muke samu baya bayan nan na da cewa an samu ƙarin wasu gawakin a daji wadda ana magana cewa ya haura ma fiye da ɗari kenan yawan waɗannan 'yan boko haram da aka hallaka sakamakon gama da aka yi a da a wannan ƙauyuka na kwandiga akwai jiya ni na ganewa idanu na duk da cewa bana tare da kayan aiki na wani dan boko haram din da aka kame a cikin garin maiduguri wanda ya shigo garin maiduguri ne saboda kamakon wuta da suka sha a can daji sai samu ya shigo maiduguri ya ce sun fatsan ne suna da dama sai kai kamar su goma suka shigo maiduguri suka wawatar da makaman da ke hannun suka shigo gari sosai waɗannan yara masu bincike wanda ake cewa su civilian JCF suka gano shi suka kame shi suna masa tambayoyi yana kuma amsa cewa eh haka din ne na gan shi ni da idanu na eh, lokacin da ake wannan hayaniya na so da har na je na gan shi lokacin bani da kayan aiki na da zan masa eh, tambayoyi amma irin tambayoyin da suke masa kuma yana amsa yana nuna cewa eh haka ne su suka kai harin goza su suka kai harin bama kuma eh, wutan da aka yi masa na kwandiga yasa suka fantsama wasu suka shigo cikin gari amma shi kaɗai ne da wanda na gani an samu an kame shi a nan cikin garin mai digiri.